na ba su da yawa haka nake yawo da shi don haka shi yasa nake bi kusufa kusufa gida gida nake yawo da tsiran nan ina tallata wa mutane saboda sun san shi da yanzu kana nufin ka ce mana kai ne kalla ni ne gaskiya da sake malam dube fa kafa daga sama har ƙasa kalle kafa ka ɗauko kunshin guntun tsiran ka na shi a cikin hammata ka ce kana tallan tsire ban yadda ba ikon Allah to in ba ni bane wane ne hajjaju ni ne kalla mina mai yan gayu amma yaya kawunan da kake samu idan ka aske su yaya to ka haɗo su sai ka kawo mini in samu dan ga dan wani abu. kawuna sai da kai nake yi komi wani irin ke wani irin zance yake haka ke yi in da wani ya jima ai sai zata yankan kai nake yi yaya ba haka nake nufi wai an dan samu din a kawo min a dan taimaka min ka ɗan kanwa ni yaya to shi mijin ba zai baki ba yayi dan Allah dan annabi ka daina wannan magana ka riga ka san halin shi ka fi son kullum a ringa magana guda daya dai kawai abin da na yarda da shi duk wacce ta fito daga cikin irin wannan babban gidan <laughs> na san ba yadda za a ce namiji baya son ta wasiki tsakani da Allah ga da daɗin suna ga gida ga hali ga dukiya ga abubuwa in kina suna ba dole ga nan ba zuwa yanzu ya al'amarin nan yake ne mun bayani inda zan samu nutsuwa fa karfa in je in ta ihu a gari fa a sha nake ban sani ba kan ma duk maganganun da yake gaya min a mafarki ne Wa alaikum assalam. Raliya. Me yasa ki haka ne Raliya? A dinga karfafa jiki fi sabilillahi. Sai mutum ya rika tafiya lahai lahai sai ka ci wanda koyon mace maza a ciki. Ke ki dinga karfafa jikin ki mana. Wani irin rayuwa ce wannan ne ne sai ka ci wanda baki cin abinci? Ha? In rika zuba kiwo amma tsakani da Allah ke da an zo sai in rika ganin ki wani iri ki haka ki haka ki rika wani langabewa kina tafiya kamar wanda koyon fashe mata a ciki. Me haka? dan Allah dan annabi dube ka anya ku kana yin azumin nan kalau da kai jibe ka amma ni dube ni kamar ya me ke nufi da na azumi ko ba na azumi amma dai tare muka muka yi sahur da ke ko raliya ni da ke iri ɗaya ne tsakani da Allah shikenan kuma kawai dan mutum yana azumi sai aka ce kuma kawai shikenan sai ka riko wani rangaji kana wani tatangadi kana abun nan sai ka ce wanda ya mankas ya kamata a ce a matsayin ki na musulma mumina duk mutum da ya dauki azumi ai kamata ma a ce a same shi cikin nishaɗi yana tawalwala kamar yadda na to yana rera yan waƙoƙi na tsakani fa da Allah idan mutum ya tuna irin kididdigan ladan da ake tara masa ai kamata ya kawai a ce an ji shi cikin nishadi haba to yanzu me kake son zan yi mutumin da yana azumi dole ne ka same shi a cikin wani kuma aiki ayyuka nake ta yi dama ina son da wata magana da zan gaya maka ke dai kawai raguwa ce ki to ai shi isa ma Allah ya ce ladan mai azumi ya ce ni ne zan bashi Allah ubangiji isa mu dace ubangiji Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi duk wanda yake neman bukata ta alkhairi ubangiji Allah ya biya masa gaba ki ɗayan uwa musulmi kuma duk abin da mutum yi shi da Allah ita rayuwa ai dama haka ta ni dai ina yin azumi Allah kuma ya taimake ni biya min bukatuna na alkhairi ni kai biya min kenan ai alhaji jallo gaba ki ne wa jama'a ɗan uwa musulmi ba da hadda kai ba a ciki yanzu raliya al'amarin naki hayya kai maimakon ki mun addu'a ta wa sai ki hada na jimilla wato jimlatan kike yi da ni a addu'o'i maimakon ki ware ni na matsayin mijinki biki san wasu malaman ma sun sha bayani suna cewa in mace ta yi sallah ba ta yi mijinta addu'a ba ma watsa mata kata ake yi ba eh amma ki duk biki wannan irin tsofaffin wazuzzukan da ake yi ba ya kamata a ce wa'azin nan ko ba gaskiya ba ne a ce an duba daraja irin ta miji a ne masa irin haka wato ni na cikin jimlatan kenan jumlatan wahida ta hada nan dunkule na can gaba daya irin addu'a ta Allah ya biya musulmi bukatu gaba daya irin ta kike min ba wai a ki ware ni ni kada kice Allah ka biya alaji Jallo sa ba Raliya kai fa zuciya ta fa nisa nake fa tun fa fa aka yi abin nan fa kin san fa yanda al'amura na fa suke yin baya ba ko fa kin san fa kike sanadi ba kuma duk ina hakuri ina kyale amma duk da haka ban cinci a rika min addu'a ta musamman ba ki rika min irin waɗannan bayanan eh ka ba Allah me ka taba da da farko ina ina gajiya madalla ya ce da mun zo da kai addu'a kamar yankan wuka ne wannan haka yake to ga ni ga nan ni kadai ne eh, tilo ka ci ba tsaye eh, eh, tilo Allah iko ba ai ba ba ai kamar ka ba man mm. tunji kenan ai abubuwan ne malam da yawa to da farko dai mm. sunana malam London Boy to malam London boy daga London kake kai eh, insha Allah masha Allah ga abokin tafiya ta ga masa sunanka malam Anji man Tinji eh sunana ne Dongwarai ni ma wani kan ce ka ce malam Gwari to eh dan eh, gwari dai na fahimta daga eh dan gwari shine dan gwari to dan gwari ne shi ke ga ba ta malam yarka dai ya gaisuwa yake ya ce ala gafata malam barka ne eh, ai ka san gwari ne to madalla magana a bakin mai ita tafi daɗi haka fa a da yana da shaguna sun kai wajen 27 cike suke da kaya dam shi wannan din kamar yadda muka ji an faɗa mm. da kaya addu'a cat kamar yankan wuka sadakata yawwa mm. to to kai ga faɗa masa malam haji duka mu ya yi lalashi duka mu na yin barkunu dole ne a sama an jiji ka yi fita na ji na sama abocina ah, malallen ko na ce me shi kaga duk ga arziki na mun na yi baya dole ne a saman jiji a yi mamu duwa-duwa kaga firko na da shagon kan tifa gaba biyu babu shi yan na da shagon can da gari shi ma gaba biyu babu da shi ana kawo abu da wannan su ma duka ya yi soci ga shi kuma wannan eh, ladani ladani wanda na kasuwan da yana sai da akuya ne komi na kame shi a da kare kuma duka biya yi baya shi ma kaga yanzu babu ga shago na kawo gari shi ma babu gashi kuma na yin sefirin aledede a fijo wannan huhu ina kawo su shi ma ladan nidin ya ce in ju babu ciniki shi ne na ce a ju jin kai ma da bara yi duwa duwa aboki eh? baya ganewa yauwa eh, akar eh. kallahu ya ce mun zo nan ne hmm. domin a yi masa addu'a duk kayayyakinsa su dawo ah. amma wannan shagon da ya ce yana da shi na kan tifa hmm. wato shagon katifa kenan yawa eh, babu ciniki kan tifa ya za a saka kan tifa a shago a katifa ce ai babu ciniki sai kuma garin kwaki da ake kawowa eh, to ai trailer trailer ake sauke ma a da shi wannan a da hmm. to kuma daga ƙarshe yake gaya maka cewa akwai safara alade da yake yi hmm. eh, ita ma kasuwar yanzu babu subhanallahi ya karɓi wallah hanyoyin samun kuɗin ne haka dole ba a yi ciniki ba da larabe fa na kiran shi de kalanzir da larabci wai alade ai alhanzir ne kawai haka ne fa eh, eh, da sunan shi larabe kuma dole a siya da shi eh, ko kuma akwai fijo ba fata mota ba kare wuwu hai su yake saidawa duka irin waɗannan matsalolin muka taho domin a yi mana addu'a idan aka mana addu'a kasuwan nan za ta tafi kamar yadda muka yi maka magana wanda ya kwatanto mana kai an ce da an zo nan wajen ka kamar yankan wuka ne wannan kuma kat kenan eh man tanji to dama ya zo ce zai bani jari sai na ce a'a ga alhaji jallo ma miliyan ɗaya ma bani zai ba wani abu bane je ko kuma iban ma dubu ɗari uku ne ban zaffa da yawa ba raliya kin ce yaya zo eh. ya shiga nan ba azumi nake ba yaya me zai ƙara wani abu nan daga me a jiki to yanzu zan ji ga mu abin da kika faɗa da su yaya ya zo ya ce zai bani jari sai na ce ga ka babu matsala kai ko miliyan ɗaya ne na ce ni ban ma zaffa da yawa ba na ce ko dubu ɗari uku ce ibani a gidan uban wa nake da miliyan ɗaya miliyan ɗaya kina da hankali ko raliya wai zo ki miliyan ɗaya Au abun kuma haka ne? Abun haddacin mutunci hadda zagin ubana? Lalle Alhaji Jallo abin naka ya kai la haula wala quwwata. Hmm. To rali amma ban zagi ubanki ba, ni wace na zagi ubanki ba, tsakani fa da Allah. Kuma kawai sai magana ki zagi ubanki eh? Ba fa ubanki na zagawa fa. amma mara ya ji ubanki din mare na san dai bai dace ba dai rali ai kin san dai ba zan yi ubanki ne ba ya za ki rika ce min wayo wani wani dauki kuɗi wani miliyan ɗayan baki tsakani fa da Allah shi shi da yazo miki da magana ya dauki kuɗin mu ne baki to mutum dai inda bai gode wa Allah ba ba zai gode wa ba zai yi wannan dan azabar sa ba saboda haka mu a gurin Allah muke nema kuma ka mai da wukar ni yaya ne yace zai bani jari dan dan samu ina dan juyawa wannan zama haka ya ishe shi ya ce mani nace Allah ya taimake mu Allah ya sa masa albarka kudin da zai bani to bari in ga miki ma akwai wani abu dama na lura da ke akwai mushkila yanzu jiya jiyan nan kawai ki zuwai ta zo ta zo tana da buƙatar kuɗin da take bin ki bashi naira na guga naira har naira saba'in biki bata ba akan me zaki rika jamin masifa tsakani da Allah kin hana yarinya kuɗin ta haka ake yi wannan wace irin rayuwa ce kina zuma min da mutunci eh lallai rashin mutuncin kina da zuwai za ta yi mani akan naira saba'in har ta gaya maka akan me za ta yi min wannan abu haka kai to yanzu tsakani da Allah Alhaji Jallo yanzu da ka wadata ne ina dan samu ai ka gani naira 70 din mecece kar ki kuskura ki ƙara zaginta hakkinta ne naira 70 wasa ce in fitsari banza ne kaza ta mana dauki kudin ta mana ki bata da ba ta zo ta wannan maganar ba to bari ma in gaya miki yanzu abun ma da na yanke za a yi shine yanzu kudin ta naira saba'in dauka zaki ki bani na ajiye ni zan bata kudin ta da hannuna to kai wai me da gama ka da zuwan nan gidan su ka sani ko kuwa har da zaka ce min wannan magana a ba magana ce to na san gidansu ko ban san gidansu ai ban san gidansu ba ko ba haka ba in ma dai na san gidansu ma a dalilin ki dan in je in bata hakuri ba laifi bane amma dai ba wuce miki ne wai na ma san gidan ba magana dai ake ta tunda ni a matsayina na mijinki ki bani kudin ta na ajiye su to suna guri na ran da duk ta bukaci kudin nan sai dauka ni in bata kuma in yi sulhu in kuma bata hakuri tsakani ba da Allah naira 70 wasa ce awo ta kuma ka bullo to me halaka ka da ita menene halaka ka da ita me darin gama ka da ita kada zaka ce wannan baka kuɗi a gurin ta to ta zo ta ansa a guri na kar ki ƙara zagin biyar Allah akan me ita da hakkin ta in kin ba ta kuɗin ta za ta zagi miki haka ne da kya ƙara ji an yi to zagin ta ne ne ni ba zagin ta ne bane na ce alƙalin kowa Allah duk ko fincin da mutum yake shiryawa ko yake shirin yi to abin za zai ƙare akan shi a radiya in an gama kayan buɗe bakin nan na ciki assalamu alaikum watan ta haka aka bullo ni ni zuwa zuwa ta ko suwa za ta yi min rashin mutunci ni za ta yi waka to idan ba ta yi wasa ba ko za mu yanke halaka da ita tunda haka abin yake akan naira saba'in saka ce ne ba zan bata ba yawwa zuwa muka fa mu tafi ku je ina da yawo ina kuka fito yawo ina za ku je yawo to yanzu kuma yau ina za mu je kai ma ka san inda za mu to ni dai kun san matsala ta Bana so mu je yawon da zan wahala kun san ina da olsa amma ku matsalar yawon ku aje nan aje nan sai kun wahalar da ni kun jigatar da ni sannan mu dawo gida to sannu mai olsa hai kake a zo gidanku sai ka fara ni wallahi olsa menene menene mai ulcer baya yawo shi mai olsa cewa aka yi je gida zauna mutane nawa ne suke da olsa amma kai dan mugun ha'inci zai ka zo gida ka langabe wai kai olsa kullum cin mutunci za ka yi ai ba magana cin mutunci bane wannan fa gaskiya haka ne duk sadda muka zo lokaci sai ka ce kai waye olsa kaza kaza kaza kaza ba na san cin abinci kai kullum kukan ka olsa ina dalili idan ba za ka je ba sai mu daina zuwa a'a ni ba haka na ce ba zan je mana amma ni na gaya muku ga ta ba zan je a dinga wahalar da ni ba a kai ni na a kai ni na yawwa sai mu goya ka ya kai kai shiru wa alaikum assalam barka Allah bai gurin to ina zuwa um ina dawowa minti daya san ya tafi ka kyale shi yanzu kam ya faru ya kare bari ya zo za mu mai honin idan almajiri almajiri idan mumu in ba ya raina mana wayo ba ya za mu taso daga gidajen mu mu zo wajen shi kawai ya zo akan wani almajiri almajiri ya tafiya ya kyale mu wanda idan ya zo mu mai magana idan almajirin zai bi su dinga yawo mu kawai mu kama gaban mu fita kan shi mu daina zuwa wajen shi kenan wannan ai na mana wayo ne kullum ka zo gidan nan sai ka samu shi ko ka same shi da wannan almajirin ko kuma kuna tare almajirin nan ya zo shikenan bukatun nasa da ko da ko da akwai wasu ka gani bukata na diya a din ayi nayi kudi mala ai wani bukata shine ina buga wani ya tashi sama kaga a din ayi wannan duka wannan sai ya hadu gaba biyu kaga komai da komai sai na shiga eh, abin komai yayi kyau to mallam dan eh, ingila me yake ne eh ka bude kaga malam ma kullum bacin nan na zuwa tun da an kusa ma kullum baci a jin arziki ya dawo kaga shi ce nan ba sai masa ma cin gaba ba ba ka ba ne karka damu malam haka mu kullum bakin mm. ka san ita wata addu'ar ita take tashin wata ya ce idan aka yi addu'a na mai zafi mm. sai wata bukatar ta daɗa dukan wata oh, sai a samu biyan bukata eh. amma mu lokacin makullin baki aka ramu kallahu mm. wai lokacin azumi yake ne oh, eh. ai lokacin azumi eh, ko baki a kulle yake su ma gwara wannan ai ka san sai a hankali a suna da hikimar ta ma dai kenan to wai a lokacin azumi an fi samun kasuwa da yawa shine aka zo gaba ɗaya a hada ai addu'ar malam amma mu duwa duwa malam ciki kwarai kwarai eh, ai kai mun eh. samu labari daga kai babu wani malami ah, eh, musamman ma a wannan lokaci da ka same ni ina wuri dama wannan wurin na mai rabo ka dauka ne eh mai rabo ka dauka ne in in yamma ta na zo na zauna a nan wurin to mutum ko gifta ya zo yi ko abu kake sayarwa in dai ka gifta ta nan wurin ina wannan wurin hmm. kafin ka sha kan kwana zaka je an kira ka amma ka dubi balle kuma ku da ka zo da bukata eh amma saman ci gaba hmm. je ka kamunin ba yanzu abin da za a yi hmm. Eh, banda wancan eh, maganganu da aka yi za a yi duk abin da kuke bukata to amma fa maganar alade da kare gasar mm. mu musulunci eh, ya haramta to ina ga wannan abun kuma sai dai wala Allah an yi addu'ar albarkacin wancan addu'ar sai ta tashi kare da sani wannan almajirin makarantar mu na ba shi labari akan kwalsa da take damun ka shi ne zai taimaka maka da magani ok shi dan shi ne dama kake bani eh, ni ne ya yi kin naka to da sauki jiki yayin mun bayani eh. sai na zo ma da wani magani eh. wannan magani ne na kamfanin BS Soma na kawo ma shi domin ka ka gwada aiki amfani da shi magani ne mai kyau sosai yana da inganci akwai kamfanin su da akwai kamfanin su da na je na yi rajista da shi hmm. to sukan kira mu su mana bita akan yanayin magunguna to da yake mun bayani akan cewa kana da olsa sai na ga ya kamata a ce in baka wannan maganin ka gwada shi domin na tabbata an ka gwada shi zaka ji daɗin sa kana iya cin yaji kuwa ina fa kai ka san matsalar olsa yaji maiko tsami duk bana iya ci kwantar da hankalinka insha Allah bi su ma ta share ma hawaye wannan maganin ruwa kawai zaka samu ka zuba shi ka zazzage ka shanye in Allah ya yadda zaka ji sauki bari ma kara ma dai ban sani ba ko a gida da wanda zai bukata to eh, a samu a gwada shi in Allah ya idan ka samu sauki in ka ji dadin sa kai mun magana kuma suna da ofishi da eh. suke gayyato manyan likitoci amma fa magani ne na gargajiya domin da 'ya'yan itatuwa ake yin kaga ba irin na turawa bane ne mm. fa zaka iya zuwa idan ka je za su gwada ka sannan su baka maganin to amma tun da kai ulcer ce ulcer kuma ba wani boyayye cuta ba ce to shi isa na ce a baka wannan ka gwada shi tukunna dan ingila ne ko london in mm, haka ne mala eh wannan ba na abu bane mai damuwa mm. kuma na ji duk bukatun ku gaskiya ne to dan haka abin da za a yi yanzu eh sai ka gaya masa zai ba da kafin alƙalami abubuwan da za a yi a rubutu da su da kuma dan abubuwan da za a siya a rabawa yara almajirai za a siyo kulu wake kenan eh. kamar buhu daya wanda za a dafa musu shi waken kenan kwarai kuwa ai akwai ne da yara su dan mintari in suka dinga masa kulin wake mm. sai ka ba a magana so za a yi rubutu da dai dan shauran abubuwan da za a yi eh to kai fa kaji mhm. za ka ba da kafin alƙalami da za a fara aiki. Ibi za a kafi alakala mi din ya sai a ci abu wuri da ba sai an ba shi wani abu. Ha ba. Matsala ta da kai kai murɗaɗɗe ne. Eh. Yana nufin a ba da kuɗi a fara aiki daga gobe a fara ganin biyan bukata. Ka je ka san da wani kuɗi a wani nuna ba wani masalin ba ne. To a ba shi. A he to ka je me shi a yi burutu da resi din. A je na je ba sai ɗauka kuɗi ka me shi ba shi da wani abu. Malam da kai fa yake. Eh ina jin ka. Wai a rubuta masa rasid na aikin da za a masa sai ba da kuɗi. yi haba ce ka ce aka ce ka ce ka ce a kamfani? Ya eh? ka ce a kamfani? Ka gaya masa nan fa eh, tsangaya ce ba ta mantanji. Akwai abin da ya wuce allo da tawada? Ai babban eh, rasiti na rubuta masa ai Allah na wanke masa na bashi je ya sha. To, in dai ka yarda da Allah da ikon Allah. To za a rubuta maka komai da komai. In an rubuta maka bukata za ta fara biya. Ba matsala. a den aci bai yi ba eh. allah na da wuka sai na cire metin ido na ma shi kunne na yanke bacin shi jiyan kame aminu wani aci a fede shi kudi nan ba wasa ba ne ba na siyo naji a ɓaci mamiri a zancen nasa dai naji ya ambaci wuka ita kadai na iya ah, fahimta eh, hasala yi idan dai aka yi aiki bukata bata biya ba eh. malam ka ji dai magana wuka ko? A naji abin da na fahimta. Yana da wuka a kugunsa. Idan aiki bai cika ba, kai aiki bai bukata bata biya ba zai cire ma kunne da hanci da baki ya tafi da shi kana ina ina kusa da kai in dai wannan ne ni ban da matsala kuma in maganar wuka da yake yi yana fito da ita akwai ayat da za ina jan tarbin nan ina hura mata kakkallewa za ta yi eh? kuma ni din nan da yake gani zan iya maka zan iya masa addu'ar da cikin mutum zai kumbura cikin dare kawai ka kafa shi to fa kai kaji ai to ka ce mallan ne ya akuri mana kuri ah, ba nan yi sunu ba kai ce zaka fito da wuka billahi da ba fada da malam ba dare ake eh a ba shi akuri ji Allah malam ya bada hakuri barazana ce ya a bada hakuri man tun bi ka ka zo kai mana barazana da irin wannan abu yanzu dai kawai bukata kawai an gama aje a kawo abubuwan da na fada in Allah yadda a yau daren nan za a fara aiki gobe kana zuwa ba karnuka ba kowa kake bukata za a gansa a shagonka wannan an renu wayo ne ma da cin fuska ta ya za a yi mu zo wajen sannan ka kira wani banza can shine kawai sai irin eh, kullum kullum in in kuka zo sai kun same shi ko kuma kuna tare waye zo ya kira shi almajiri bari yanzu zo za mu san me za a yi in mu mu in kuma almajirin ya je can su yi ta tafiyan su da almajiri mu mu san mu kama gaban mu daina zuwa wajen shi kawai shi kenan ta tsari shi kenan kawai in almajirin zai riga yawo da shi a gari ga hanya na shi yasa ai yake ce mana wani ulsa ne ka a gajiyar da shi eh. so yake su zauna da almajirin kadi sai su surutu kuke wannan ya ce wannan ya ce to ya aka yi. Shiru kake so mu yi kare na mana hankali mun zo wajen ka kama ka wani almajiri. don wulakanci. wai kai dan Allah yaushe za ka rinka waye yaushe za ka waye waye da kai amma kana yawo da wannan almajirin komai duk sadda muka zo sai ka samu wata mu'amala da kai da kai da wannan almajirin da Allah dakata dakata tsaya tsaya malam in almajirin nan za ka bi ku dinga yawo mu mu fita harkanka kawai ka bi shi ku yi ta tafiyanku ya za mu taso mu zo wajen ka tashi ka kan wani almajiri kazami ka tashi ka kyale mu nan ka tafi wajen shi ya isa saurara duka na za ka yi ba ba zan dake ka ba duka ba zagi almajiri matsayin sa daban a wajen ku a wajena matsayin almajiri daban a wajena matsayin ku daban a wajena ni ba na so fa ku ringa takura almajirin nan shin wai da kai da almajirin duk ba Allah ne ya halice mu ba to me abun kyama ya bambanta me bambanci wallahi ya bambanta me bambanci ya eh, to muna cikin jin daɗi yana cikin rayuwar wahala da Allah dakata idan har za ku ringa ciwo almajirin nan mutunci a gabana to gaskiya za mu iya samun matsala kana cikin jin daɗi shi yana cikin wahala amma ka san ba wayanka bane baka jin daɗi idan kuna takaman arzikin da Allah ya ba iyayenku to zai iya kwacewa a yau ya ba almajirin ya zama wani a duniya kuma bari ka ji in gaya maka kun san taimakon da yake mun kun san muhimmancin da yake da shi a wajena ya kuke haka ne wani irin taimako yake ma magani fa yake kamun na ulcer yanzu ma ga su su na je na karba shaye shaye ka fara malam eh abin da yafi shaye shaye nake shaye shaye ka fara kawai ka ga ma ka duba karanta ka gani ma maganin me to yace ma maganin ulcer ne mana yayi expire <laughs> to kai yanzu ya za a yi almajiri ya dauki magani baka ba boko ba ta ma zai gane expiry date ha haba sani kai da kai bokon ka karanta almajiri ya san almajiri ya karanta yayi boko wani menene ba ka eh karatu ba ta ya aka yi san magani wannan maganin ga aikin shi ga kuma da na espiyan shi bai yi espiya ba ya dauka ya baka kai ga ka mahaukaci baka san me kake ba kai ma za ka diddika ma cikin ka a kasan ne ka lokaci eh, albishirin ka albishirin wani cin albishirin ka da sauran Allah ya taimake shi da sauran espiyan sama ne da ga sunan maganin ma BF Suma okay amma gaskiya muna baka shawara wannan almajirin ka ɗauke shi to ku tsaya ku yanzu saboda Allah da irin waɗannan mutanen muka yi magana da kai eh, mutum ya zo yana ce min zai zara wuka zai yanke hanci zai yanke kunne kawai wai in ba a yi masa addu'a ta karɓo ba addu'an nan ai ba mu mu dai kawai mu yi ta Allah ne mai karɓa ko lokacin da ya mun wannan zancen inda sun fahimci halin da nake ciki wala Allah da dariya za su yi mu fitsari ne kawai ban ba gumi ko ta ta ta, ne ya dinga karyo mu kuma yanzu ka ka zo ka ce wai wai wai ka zo karɓar kasanka ai sai ka bari cinikin ya faɗa tukunna arama to wai ita motar haya ina ruwanta da wani da wani kowa ma dauka take yi a wani lokacin a tantance din yana da kyau kaga arama harkan nan fa yin ta za a yi su ma waɗancan din da kake ji da kai kake gani kake ta jin sunan siyabin su ma haka din ne hansai hansai watakan hansai ina kai ki ni fa a duniya ba abin da yake min daɗi irin in zo in saki a gaba na kalle ki kawai sai duk wata damuwa ta duniya ta kawo. Hmm. ai dama haka zaka ce sa zangar zali kai dama baka tashi zuwa gurin mutum sai sanda ka ga dama amma dama kai kaɗai ne tsuraka eh. na sani ni da tuntuni ma komai ya an gama eh. <laughs> to inda yana ne hansai eh. baki da matsala baki da damuwa sannan risho na da kananzir dina da ta duk da su zai amfani a soya a warasiyar ko kuma a ce ba kasara na za'a ba saboda haka shi da ke jarin aure sai ke risho in gawayi zai siyo miki iso miki gawayi ya baki kayan eh, da zaki zabarbala ya baki samai da sauransu saboda haka ba zai wannan salon sata ne an baki 500 kuma an ce za a yi sana'a cikin gidana sai ki gaya min ta inda za a yi 500 ta jarin aure kuma ba tare da an cuce ni an ce zalina ba gaya min